Zabura ta uku Zabura ta Dauda sa'ad da ya gudu daga ɗansa Absalom Ya Ubangiji, abokan gabana nawa ne, su nawa suke gaba da ni, da yawa suna magana a kaina suna cewa, Allah ba zai cece shi ba, Sela, amma kai ne garkuwa kewaye da ni, ya Ubangiji, ka ba ni ɗaukaka, ka kuma ɗaga kaina. Ga Ubangiji na yi kuka mai ƙarfi, ya kuwa amsa mini daga tudunsa mai tsarki, Sela Na kwanta na yi barci, na kuma farka, gama Ubangiji yana kiyaye ni; ba zan ji tsoro ko dubu goma suka ja daga gaba da ni a kowane gefe ba. Ka tashi, ya Ubangiji; ka cece ni, ya Allahna. Ka bugi dukan abokan gābana a muƙamuƙi; ka kakkarya haƙoran mugaye, daga wurin Ubangiji ne ceto kan zo, bari albarkanka ya kasance a kan mutanenka, Sela